na فغفرنا له ذلك وان له عندنا wa husna مآب sai muka karɓa masa muka gafarta masa wannan lalle shi a wurinmu yana cikin makusanta kuma yana da kyakkyawar makoma a lahira